su dai waɗannan al'umman fulani na katibu baba gasa da kuma mado na da wanda aka yi wa hari da kona musu gidaje cikin kwanakin nan sun nuna takaicinsu ne bisa abin da su kira shakulatin bangaro da suke zargin gwamnatin jihar taraba na nuna musu na rashin jajantawa ko kuma ba su kayakin tallafi kamar yadda aka bai wa wasu da tashin hankalin na karamar hukumar lauya shafa muhammad modibo ali ya yi asarar yan wa a wannan tashin hankali ya ce kawo yanzu ko kwandala ba a basu ba wanda don haka ne ko ya buƙaci gwamnatin jihar da ta duba lamarin da idon basira. Muna Allah wadare da faɗace-faɗacen da yake faruwa a wannan ƙasar Taraba. Kawo yanzu mu al'umman Katibu da rikicin nan ya rincaɓe da mu babu wani tallafin gwamnati ko na ƙananan hukumomi ko na jiha da suka kawo mana ta wata ƙungiya. na, na Stop Action ita ce ta tallafawa al'ummar Katibu da Baba Gasa da Donadda, amma wata taimako ta gwamnati tana ba da wadda ta fi so. Mu al'ummar Fulani an ware mu a gefe. Shi ma da yake ƙarin haske, Malam Bello Bamnijaye ya ce kawo yanzu kusan mutum dubu hudu ne ma wannan tashin hankalin ya shafa da yanzu haka ke cikin wani halin ban tausayi. Muna da mutane sama da dubu hudu waɗanda suke gudun hijira makwabtan jihar Taraba da sikin Jalingo. To abun mamaki ba wani tallafin da gwamnatin Taraba ya taimaka. To sai dai kuma a martanin da gwamnan jihar akitar dariya disan isa ya maida ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yaron labarai mr bala dan abu ya musanta wannan zargi da cewa su a sanin su ba wani Fulani da ke gudun hijira balle ma a kai masa tallafi. Let Kai dan jarida bari na tambaye ka, shin ka san inda Fulani 'yan gudun hijiran suke ne? Ai na da da abare ba Fulani. Domin ban san ma inda suke ba, ko ka san inda suke sansani, a sai ka san inda suke. Sannan ko za ka yi batun kai musu tallafi ko? Idan har da gaske ne, suna gudun hijira, a fada mana inda suke a cewar hadimin gwamnan Mr. Baladan Abu. But uh, those are not uh, Fulani places now. To sai dai kuma nata bangaren rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta bakin kakakinta ASP David Misal ta ce tana nata kokari wajen wanzar da zaman lafiya a wannan yankin. inda ya ce yanzu ma burinsu shine hana sake faruwar irin wannan tashin hankali yayin da kawo yanzu ya ce ma babu wanda aka kama. Shine muna aiki ne na tabbatar da tsaro. Magana ne wani irin mataki muka ɗauka domin kada wato a sake kisan bayin Allah yanda aka yi. So mu dai muna iyakashin kokorinmu. Muna kokorinmu muna kuma sa tsammani ba mu so ma mu je an kashe dan adam. So don haka jama'a su yi akuri muna yin kokorinmu. Kakakin na 'yan sandan jihar Taraba kenan David Misal Ibrahim Abdulaziz. Sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.